والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته غر الميامين وعلى كل من اتبع طريقه وسلك مسلكهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان اتقوا الله سبحانه وتعالى يقول تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل فهو حسبه توكلوا على الله سبحانه وتعالى ارجعوا إليه غيروا سلوككم غيروا أعمالكم أصلحوا أحوالكم فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كلمة كن إذا قالت كن فإن الأمر سيكون لا محالة يا الله المسلمين ودي أساس الله تبارك وتعالى ubangijin talibai suna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa tantanta sai Allah ta ba ko ta hada shi kadai suna a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawa ne kuma manzo ne da wajen Allah ta ba ko ta hada suna salati da sallame sallamewa da yake da alayenki da sahabbanki da duk wani wanda ya bi tabbatin su da kyautatawa dan uwa musulmi suna yi mana wasiya da mu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala saboda ita ce tsigiya mai karfi wacce za ta wato kawo bawa tsira duniya da lahira yan uwa musulmi idan ba kuma manta ah, ba a haɗuwar da ta gabata ko a makon mun fara tattaunawa a kan wata dabi'a ta kwarai dabi'a mai girma dabi'ar da takan sanya al'umma da ci gaba dabi'ar da takan taimaka wa al'umma da fita daga wani tsaka na kayi da take ciki ko wani tsanani ko wasu damuwoyi wannan dabi'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya da cikin bayan su na kwarai sa'annan ya yi kira zuwa ga a tuffar da ita kuma zuwan wanda ya siffanci da ita Allah ta fara ko ta'ala zai zoci zai kawo musu mafuta zai kasance da shi lokacin da ba da fita rufe wani kokon wuce da doke Allah zai kasance da shi idan yan tsubatu da wannan tsubba ta ma sauran tsubbobi da azkartar da ma'ajiyar musulunci don ita ce kufa ta cika alkawari na bayyana mana a mako da ya gabata cewa wannan kalmar galibi idan aka kawo ta kuma aka ce cika alkawari tana tafiya kawai kuma alamu cika alkawarin kuɗi na ma alkawarin kuma zan baka dubu biyar kawai abu da kuma wannan ne kawai cika alkawari siffantuwa da wannan siffa kuma ya samu jin daɗi a wannan gida na duniya da kuma gidan lafiya madawwama Allah ya kyautu karshen mu gaba daya don uwa musulmi kamar yadda na faɗa idan aka ce suka alƙawari yawanci muna tunani ne kan kuɗi saboda al'umma an yi ƙoƙarin an canja ta saboda abubuwa da suka faru na zamani shi addini ba ya kawo da zamani sai dai idan wanda ya karanta zamanin da ya fahimci yaya addinin yadda ba shi ne zai gane cewa kamar akwai fuska da ko kuma akwai karo tsakanin su babu addinin musulunci baya kawo da sababbin abubuwa matuƙar da wani za su kawo barazana da asalin tushen addinin bane a bar addinin a karkata zuwa wani abu amma ci gaba da kuma raya duniya raya kasa wannan addinin musulunci ya zo da shi Allah mana wajen wani ya halitta ne domin a raya kasashen abota ta nufi a goma zuwa da yake ɗan uwa wannan tunani da na faɗa mana cewa muna yin ana cewa maganar su da alƙawari maganar kuɗi take shigowa saboda ana zamani yana na Maliya ta fita kansali da kudin da mutuncinka kuma wannan da a addinin musulunci ba dole sai kana da dukiya za ka faɗa a ji ba ba dole